الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abin da ya tara mu a nan wurin shine munasaba na shigowar sabuwar shekara wato shekara shekaran hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar ta wuce mun shigo hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda yana nuna mana yadda kwanaki suke tafiya da kuma watanni kuma aya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن zakkara أو أراد shukura. Allah ta'ala shi ne sanya dare da yini suna bibiyan juna in dare ya zo yini ya zo yini ya zo dare ya biyo baya ga wanda yake son ya wa'azantu aya ce ta ubangiji ta'ala haka wanda yake son ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sai mu wa'azantu mu faɗaka a bisa wucewan kwanaki da dirare da watanni da shekaru ya zame mana wa'azi sannan kuma mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wa'innan kwanakin suka shige wasu suka shigo muna cikin imani da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin addininmu na musulunci idan shekara ta yi karka na murna kawai yanzu an shiga sabuwar shekara sai ka duba ka gane kai a baya sannan kuma mai katin kara a nan gaba wani malami yana cewa idan ma halauta dahra yawman fala ta'ul halautu walakin ul alayya raqib wala tahsabanna Allah yaghfilu sa'atan wala anna ma tukfi alayhi yaghib alam tara anna al-yawma asra'u dhahibin wa anna ghadan lin-nazirin qaribu idan ta idan shekara ta wuce karka ce a mun wuce shekaran bare yanzu mun shigo shekaran bana a'a ka tina cewa akwai mai kula da kai a cikin waɗannan shekaru bangiji ta ala yana kula da ayyukanka kuma ya sanya mala'iku ɗaya a dama ɗaya a gaba suna kula da kai ma fi min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da kake faɗa ko kake aikatawa suna nan suna rubutawa kar kai tammanin ubangiji ta ala yana rafkana ko da da ƙettawan ido Ba ka ga yadda rana take gudu ba in an ce yau sai ka ga yau in take ya ƙare gari ya waye nan da nan sai ka ga yamma ta yi dare yayi ba ka ga gobe a kusa take ga mai sauraron ta ba in ka ce gobe zan yi abu kaza ka ga yanzu gobe ta mamaye ka ta wani abubuwan su ne za mu sa a cikin kwakwalin idan mutum ya waiwaya baya zai tuna zunubansa da ya kai da kuma wato takaitawansa da ya yi a bisa ayyuka na alkhairi wannan sai wazarta masa tuba zuwa ga Allah ta'ala da kuma zagidan dantse saboda ya gyara a gaba mutum yau kansa hisabi shekaran da ta wuce menene ya yi wani irin ayyuka ya yi na alkhairi wani irin ayyuka ya yi na muni munanan ayyuka ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala kyawawan ayyuka kuma ya roƙi Allah ta'ala ya karɓa masa kuma ya ƙara masa himma nan gaba ya wa'inda suka fi su manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani wato mai hankali shine wanda yawa kansa hisabi kafin ranar hisabi ya lissafa ayyukansa ya duba ya ga me yake yi ne a rayuwarsa bara me na yi na me na tunkara wannan shine mai hankali kafin a maka hisabi ka yi wa kanka hisabi don hisabi mai sauki gajiyayye mai karancin tunani shine wanda yake bin son zuciyarsa kuma yake burace burace yana ta buri bara ya yi burin abubuwa da yawa wasu sun samu wasu ba su samu ba bana ma kuma ƙara buri yake yi ko zai cin wasu bururukansa buri kuma baya karewa wannan karancin tunani ne yasa mutum yake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana libni adama wadiyan min zahabin da tamanna an yakuna lahu wadiyani wala yamla'u jawfa min adama illa turab da ce ɗan adam yana da kori guda kogi na zinari da ya yi burin ina ma yana da koguna guda biyu na zinari da azurfa wato na kuɗi ba abin da zai cika cikin ɗan adam sai turɓaya ma'ana burinsa ba zai ƙare ba sai ya mutu an sa shi a kabari ya zama tsutsa to nan ne burinsa yake ƙarewa wani ya ce wa man mar'u ma damat kushashatu nafsihi bi mudruki a qarafil khutubi wa da'ali matukar mutum da ɗan wangin rayuwarsa ba zai daina buri ba sannan kuma ba zai taɓa cimma burinsa ba har ya bar duniya to kada ya zama tunanin mutum burukansa wasu burin ba su cika ba bara bana insha Allah da su cika Ɗan adam dole ya zama yana da buri buri kuma abu ne mai kyau amma in yayi yawa zai shagaltar da kai gabarin addini sai yanzu damuwar mu me muka yi bara na kurakurai mu tuba mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu daina yi nan gaba kuma me ya kamata mu yi na ayyukan alkhairi sai na umar yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa wa tazayyanu li ajli al-ard al-akbar fa inna ma yakhifu al-hisabu ala man hasaba nafsahu fi dunya ku yi kanku hisabi kafin ayi muku ku yi shirin hisabi hisabi yana sauki a lahira ga wanda ya wa kansa hisabi tun a nan duniya to abin da ya wuce a baya mu lissafa mu gani tsoron Allah mu karuwa akan na bara ko kuma da yi domin mu gyara nan gaba kuma akwai ayyuka na alkhairi wanda ya waje mu dinga yi mutum ya tinkare su da himma da kyakkyawan niyya an shiga sabuwar shekara ya kamata a ce ka ta karu fiye da ainihin tabara saboda ka ƙara matsowa kusa da kabari eh, da bara ila yin shekara biyu ya rage maka to yanzu bana saura shekara ɗaya ma'ana ka ci shekara ɗaya cikin shekarunka to tunda kullum kana kusa kusanto kabari ne to ya kamata kuma ka himmanto wajen kyawun ayyuka inna la nafrahu bil ayyami naqra'uha wa kullu yawmin mabana qasu min al muna farin ciki dangane da kwanaki da muke wucewa amma mu sani cewa wucewan kwanakin nan farin rayuwar mu ne in an ce an yi shekara kaza da yin kaza to ka ce shekara kaza kuma na rayuwarka ya rabu saboda haka kana farin cikin kawo kayi shekara ko shekara biyu to kuma ya na kuma shekara ɗaya ko biyu ya rigu a rayuwarka wannan kuma abun tashin hankali ne Da daqqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa sawani bugawan da zuciyar mutum take fat fat fat tana gaya masa rayuwar nan in mintoci ne kuma sekon sekon ne kamar yadda agogo ke bugawa fat fat fat haka zuciyarka take bugawa kuma akwai iya adadin bugawan da za ta yi in ta gama wannan kaf kaf kaf na bugawan shikenan sai ka tafi lahira kamar agogo kawai in yayi yayi wata ran sai ka ga ya tsaya kawai chat ya daina wannan bugawa to wannan shine abin da ya kamata mutum ya himmantu da shi mutum kare ayyuka da suke gabanmu karka ce a sai baɗi ko sai bayan shekara kaza wala turqi fi da salihati ila gadin wa rubba gadin ya'ti wa anta faqir madha amsuka al-madi shahidan mu'addala وعاقبه يوم عليك شهيد ولا ترك في الصالحات إلى غد ورب غد يأتي وأنت فقير wato jiyan ka ya wuce yana mai maka shaida kuma jiya din adali ne zai maka shaidan kayi kaza kayi kaza na munanan ayyuka sannan yau kuma ya zo ga sabuwar shekara ita ma kuma mai maka shaida ne kuma tana da adalci ba za ta zalunce ka to karka jinkirta kyawun ayyukan da kai niyan yi ka ce sai wata shekara ai wataƙila kafin wata shekaran ka tafi karka ce sai gobe a ka yi a yau wataƙila gobe kuma ba kai bane in yau kai ne gobe ba kai bane wannan shine babban abun da za mu kula da shi a abun da ya shafi wato bayani akan sabuwar shekara wato ayyukanmu mu gyara shekara wata goma sha biyu kamar yadda Sheikh umar zangine bayani allah ya saka masa da alkhairi kuma sun wuce gaba ɗayansu wayannan watannin su ne ake lissafawa in suka ƙare sai a ce yanzu hijira ta zama kaza ta tashi daga lissafin baya ta koma lissafin gaba ana da 1435 an dawo 1436 wayannan watannin duk da duk wanda aka tsayar a nan kila zai iya lissafa su shi dai akwai kurakurai da ake a wajen faɗansu wanda kuma yana daga cikin al'akara sha'i'a wato kurakurai da suka yadu a duniya wanda har larabawa suna kuskure wajen faɗan watanni ina nufin wasu daga cikin larabawa har malamai suka ta littattafai suna faɗakar da jama'a akan kurakuran da ake tafkawa wajen faɗan sunayen watannin musulunci eh, watannin su ne al-muharram safar rabiul awwal rabiul akhir jumada al-ula da al-akhira rajab sha'ban ramadan dhul qa'da dhul hijja wato in ka ce al-muharram safar rabiul awwal sannan rabiul akhir ba a cewa rabiul thani larabawa ba sa cewa abu thani na biyu illa idza kana lahu thalith sai yana da na uku in abu yana da na uku sai su ce na biyu in kuma shi ne na ƙarshe to in an ce na ɗaya sai a ce na ƙarshe fa rabiul awwal rabiul akhir yannahu la thalitha lahu saboda bai da na uku saboda haka sai a ce rabiul akhir amma wasu kai ta rubutawa har a littattafin su rabiul thani amma da mai su ci gyaran su saboda haka kuskure wajen faɗan wannan watan rabi'u al-akhir a ce rabi'u athani haka nan jumadal ula ba a cewa jumadal awwal saboda jumada mu'annas ne mace ce sai a ce al'ula ba za a ce al'awwal da ula sannan haka nan jumadal akhira ba za a ce jumadal akhir ba kuma ba za a ce jumadal sani ba ko jumadal sani ba duka ana faɗa amma kuskure ne jumadal akhira shi ma na ƙarshe jumada ta farko da jumada ta ta ƙarshe ba a cewa ta biyu saboda babu ta uku balarabe in ba abu da uku ba zai ce maka na biyu ba sai zai ce maka na ƙarshe kawai shikenan an gama kar ka hararo ma ko wani da zai biyo zai biyo ba jumadal akhira kuma ba akhir ba saboda mace ce sanda idan aka zo wajen abun nan zulqa'ada wasu na cewa zulqa'ida shi ma zulqa'ada ne haka nan zulhijja wasu na cewa zulhajji ba zulhajji bane zulhijja haka suka zo a a musulunci saboda ka rajja al-muharram safar rabiul awwal rabiul akhir jumada jumada al-ula jumada al-akhira rajab sha'ban ramadan dhul zulhijja wannan sune watannin wato musulunci to wannan lissafi da ake na watannin musulunci ana lissafawa da hijira a ce hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza shekara tun ana shekara ta ɗaya har aka dawo shekara ta biyu har aka dawo ta uku ta hudu ta biyar wato za a ce an shari'anta yin yaƙi hijira tana shekaran farko aka sauƙar da udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihi laqadir sannan aka ce an yaƙin badar a shekara ta biyu wato hijira tana shekara ta biyu haka nan a shekara ta uku aka ci gaba da ƙananan yaƙoƙa